a zuba mana shinkafa da miyar hajiya a zuba mana sake to a zubo sorry don yi hankuri ta baki tsoro ko a yi hankuri wani gaggawa lamari ne ya kawo musu ya samu ka zuwa haka ina mutanen garin niger ina mutanen miami wannan wani dama ne ya zo ah musa yaro wannan sarariyar dan wasan nan da take garin niger za ta kunanar da wasanta a garin miami a park ishirin ga ishirin da bakwai ga wata muna gayyata duk wani da Nijar da masoyanmu gaba daya ya zo wannan ya halarci wannan taro. sannan kuma mamun na dako, za ta baraba shinkafa ita ne mai raba abin sai wurin sannan bugu da kari duk wanda ta zo wurin mamun za ta mata waka gangariya mai kyau kara manta farak gidan wasan yara 27 ga wannan hoton da muna suke mu ma za mu eh, amarya